wannan yammaci na juma'a 27 ga watan rabiul akhir shekara ta 1432 wanda ya daidai da ɗaya ga watan april na shekara ta 2011 shine wato jajibirin ranar fara zaɓe a wannan ƙasa ta mai albarka sanin mu ne gaba ɗaya cewa addinin musulunci waye yin addini ne kuma al'ummar musulmi wayayyar al'umma ce wannan ke sa duk irin kalubale da muka fuskanta a tarihi to bai cuci al'ummar musulmi ba sai da abin da Allah ya kaddara kuma wani sharri da ya tun karo al'umma a ce sai da tabaraka wa ta'ala ya musanya mata shi ya mayar da shi alkhairi tun daga cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fara gamuwa da matsalan cijewa تردى سؤال الصحابة الأجيني من تأتي الأمة المسلمة سخشا وكون هم قبل رجينجي مريري إري وإن سكا هذا كيسا سلك المسلمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينا سلى الأصباء وإن شيني بنزو الله يكي قوفر في تناني بن أكا قلي وإن قوفر في تنا ذات رنسة رنسة مع الأمة المسلمة بابو إياه حكا ذو أكا فسكنشوني بأغار من جوي ملكي wanda 'yan shi'a suka kiɗa suka don a ɗummar musulmi da shi a birnin madina kuma a cikinsa suka kashe sarkin musulmi usman ibn affan al'ummar musulmi ta cije aka ci galaba kan wannan al'amari aka rinjaye shi sarkin musulmi aliyu dan abu talib ya zo aka zo aka shigar da rikici tsakaninsa da wasu daga cikin gwamnoninsa da wasu daga cikin al'ummarsa duka da al'ummar musulmi ta cije ta tunkari wannan bala'i Haka ga wasu lokuta daga baya a karalisa suka kawo farmaki a birnin makka suka karkashi alhazai suka zuba gawawakin sirijin zanzan suka ɓance da hajarul aswad suna kuɗin aina tsayarul ababil aina hijaratu mai sijji suna izini da alƙur'ani cewa bala'in da Allah ya sauka mu sabon fil bai sa Allah bai sauka musu shi ba al'ummar musulmi ta tunkari wannan kalubale da zuciya mai ƙarfi mai ƙwarin imani da haɗin kai wanda ta al'umma musulmi ta ci a akan wannan fitina suka zo ga fitina ta harubu salibiya crusade wanda aka yi sama da shekaru ɗari biyu al'ummomin kirista na duniya suka yi wa al'umma musulmi ciri da ƙoƙarin su na baya gare mu amma Allah ta baraka ta lashe cin musulmi suka fice daga wannan bala'i haka fitinan tattar ita ma ta zo waɗanda a birnin da kawai suka kwana arba'in suna zubar da jini ne da suka ga dama suna cin mutuncin wanda suka ga dama suna aikata abin da suke so amma tabaraka wa ta'ala bai sa wanne ya kasance ƙarshen addinin musulunci ba mun tabbata duk wata fitilar da za ta zo kowace iri ce musulunci shirye yake tunkare ta kuma al'ummar musulmi shirye suke tunkare ta da ƙarfin imani ko ƙarfin haɗin kai to da muke ciki a yau ita ce kalubalen da ke a gabanmu ya same mu a lokacin da imaninmu yana da rauni ya same mu a lokacin da ba mu da kyakkyawan haɗin kai muna a lokaci wanda an tabbata addinin musulunci kawai shine musulunci duk tsare-tsaren da ɗan adam ke iya tunani ya zauna ya yi tunani ya shirya ya hau tebur ya sha ci ya ci naman kaza ya rubuta yau an yi gyara gobe an yi gyara shekarar bara an yi ta bana ma an yi amma har waya wa'annan tsare-tsare ba su kai muka gaci ba shekara goma sha biyu ana dimokuraɗiyya a najeriya kwanciyar hankali sai ta take a cikin gidan mutum za a same shi a kashe an kashe ministan da yake ci kuma ba wanda ya gano wanda ya kisan an yi ma gwamna mai ci kashi da makami aka kwaci kuɗi a hannunsa babu wanda ke da kwanciyar hankali a gidansa tattalin arziki sai ja baya yake ko da aka fara wannan demokrasiya na 1999 lita ta man fetur naira ashirin da biyu take mana tsuwa a yau kudin litar fetur daidai yake da kuɗin kwalbar suwan wata naira sittin da biyar ninki uku na abin da aka ce an zo da demokrasiya domin mutane su samu walwala da yanci an samar da yanci amma yancin mutane su mutunci wanda suka ga dama mutane su zarafin wanda suke so kowa yana gani yana da iko sai ya fada ikon da ba nashi ba an zo da yanci yanci wanda zai saba a mutunta addini wanda ya ga dama ya furta kalaman da ya ga dama ya ci zarafin wanda ya ga dama wai da sunan ana da yanci shi gaba kowane iri ta ɗauko wadda duniya take da shi a yau mu a gurin mu ka tarar da ba gaba aka yi ba baya aka yi don haka yadda tsarin kama karya ya samu matsala yadda tsarin mulukiya ya samu matsala yadda dukkan sauran tsare-tsare yan adam suka samu matsala ita ma demokrasiya babu shakka tana da matsala saboda ne saboda ba tsarin Allah ba tsari ne wanda ɗan adam ya rubuta ma kansa shi yace wai kike da iko kike tsarawa mutane za su bulki kansu da abin da suka ga dama da raɗin kansu don haka da mai ilimi da marasci da mai hankali da marasci da mai wayo da marasci da kowa ƙuri'a su ta daidaita wanda duk kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na al'umma suka ce shi zai ja su to in ma jahannama zai ja su babu matsala mu kuma mun sani a aƙidar mu Allah ta'ala ya faɗa mana bala'in aksarun nas ba su da hankali أكثر الناس حاسد بشيرة أكثر الناس حاسد إلني أكثر الناس حاسد زكية الله يفعل من وانا ذاك كرشي يوا كوي أشيني هجة با الدين المسلم شينا دنا تفاري كما من كبتا كل بدأ والله دولة شيء أن داوم وانا تفاري da bai shi kadai ne mafita ga 'yan adam shi kadai ne wanda ke iya sa rayuwar mu tai kyau shi kadai ne wanda zai sa duniyar mu tai kyau lahiran mu ma ta sha waya Allah ka kyautata duniyar mu da lahiran to amma kamar yadda nace a hudu ban larabci addinin musulunci wayayin addini ne kasancewar ba mu da damar ɗaukar tsakanin musulunci a yau bai nuna cewa za mu yi watsi da inda muka samu kawunan mu a yau ba bai nuna cewa ba za mu yi amfani da damar da muke da ita ba duk a tsare-tsare da ɗan adam yake tsarawa babu mai karancin shari kamar dimokuraɗiyya da haka babu wanda nisansa yake gajere da musulunci kamar demokuraɗiyya muna faɗi wannan domin amana ta ilimin addini saboda an kai matsayin da ake bajintar da demokuraɗiyya wani ya yi tsammanin ma ita ce musulunci wani ma ya ɗauki ita ce mafita ita ce za ta iya kai mu ga gaci ba gaskiya ba ne amma dai aƙalla tsarinta ya fi sauƙi bisa ga na kama karya tsarinta ya fi sauƙi bisa ga na soja ya fi sauƙi bisa ga na sarauta na mulukiya ke wanda ake a kasashen larabawa wanda ya sa wuta ta gasu iya yanzu tana nan tana fashewa da nan a mu na al'umma wayayya dole ne wannan tsarin da muke cikin sabon iyakar mu samar da abin da zai yiwu na maslaha ga kawunanmu dole ne mu sani cewa wannan ƙasa da muke cikin ta ita ce rabon da Allah ya bamu Najeriya ita ce mu mu mutane sakkwato sakkwato ita ce samu a ƙasar ta muke rayuwa ƙarƙashin samaniyar ta muke inuwa arzikin ta ne muke ci duk inda muka je duniya ba mu girma kamar in muna ta cikin saboda haka duk alkhairin duniya da na lahira dole ne mai gurin faruwarsa a cikin daga nan ne muhimmancin wannan zaɓe da muka damfara zai taso cewa a cikin wannan zaɓe ne za mu samar da waɗanda za su wakilce mu wayanda za su yi magana da yawun bakinmu wayanda za su faɗi a ji su a maimakonmu da kuma waɗanda za su yi mulki a kanmu wannan katin da ka mallaka na jefa ƙuri'a amanar Allah ce a wuyanka amanar Allah ce a wuyan matarka amanar Allah ce a wuyan iyalan gidanka kuma Allah zai tambaye ku ya kuka sauke wannan amana ka sani cewa Allah tabaraka ta'ala zai tambaye ka wa ka jefa ma ƙuri'arka A tanadi ansa da ka ba Allah ka tabbatar da cewa kana da amsa Allah ina bugun gaba da na jefa ma wani kuma ga dalilin da nake da shi idan wani ya baka kuɗi ne Allah ya fi kowa sani idan wani ya yi maka daɗin baki ne Allah ya fi kowa sani idan ka yi ne don wata manufa ta gurin rayuwarka kai ƙashin kanka ba tare da la'akari da maslahar al'umma ba kuma ubangiji wata wa shi shine alimu sirri wa akwa abinda ka boye a cikin birnin zuciyarka ya sani lantana wanda ya fito fili sai aiwatar da shi a aika to haka dole ne ka san wanda zaka zaba kuma dole ne ka zaɓi wanda kake iya ce ma Allah wannan ina ganin kai ma ka yarda in zaɓe shi idan ko ka kuskura ka zaɓi wanda Allah bai yarda ka zaɓe shi ba saboda wannan dalili ko wancan babu shakka ka sani kana karkashin tuhuma a gaban Allah muna da dama babba a wannan karo saboda kyakkyawan zato da al'ummar wannan ƙasa take da shi ga hukumar INEC cewa ana kyautata zaton a wannan karon za a kamanta adalci za a kwatanta gaskiya Mu dukkan matakan da ake ɗauka a duk yabo ne wanda mu ma dole ne mu yaba ma wannan hukuma da irin matakan da ta ɗauka amma fa ba za a yi dan kuturu ba in dan Najeriya ne sai ya shekara 60 da yanzu da haka muna jiran mu ga sakamako muna jiran mu ga abin da ya faru kuma INEC ka sani ba mu manta da kwamfutocin da suka bace tun da farko ba saboda haka ba za mu yi mamakin wani maguɗi ya shigo ko wani son zuciya ko wani son kai ba amma dai muna fatar Allah ya kiyaye muna fatar al'ummar musulmi ta kasance ita ce wadda za ta shiri ba wannan al'amari a nan dole ne mu kira ga al'umma gaba ɗaya cewa wajibinmu ne mu yi ƙoƙarin kowa ya ba da tashi gudunmawa wajen ganin cewa wannan zaɓe an yi shi lamun lafiya an ƙari muna buƙatar a yi zaɓe tsaftatacce muna kun buƙatar a yi shi da aikin hankali dukkan abin da zai jawo rigima da husuma da zubar da jini to mu sani cewa wannan fitina ce wadda Allah ta ta'ala ba zai kyale mu a kanta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kimanta jinin dan adam kowanne iri ne to na kuma jinin wanda ke la ilaha illallah shi kan wannan mutum to digo guda na jininsa ya ci ka'aba daraja a gurin Allah Ba ka abura haka da ya taso yana so ya rukuza ɗakin Allah matsayin laifinsa bai kai matsayin wanda ya zubar da jinin musulmi babu gaira babu dalili hadisi ya tabbata cewa gushewar duniya ga baki ɗayanta in ba za ta taɓa jinin musulmi ba ya fi sauƙi a gurin Allah bisa ga a musulmi ba bisa ga dalili na shari'a don haka ne a ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai fara hukunci a kan jini ne hukunci na farko da Allah zai yi shi ne na waɗanda aka zubar da jini nan su ba bisa ga haƙƙi ba ma'anin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da sanarwar cewa wanda aka kashe ba bisa ga adalci ba ba bisa ga alhaki na ubangiji ba zai zo da ɗaya hannunsa makare da kansa da ɗaya hannunsa ya ci wuyan rigar wanda ya kashe shi ya dumfari al'arshin ubangiji kuma haka zai je wurin Allah ya ce ma rabbul ya rabbi haza qatalan a wani hadisi ya rabbi sal hada kima Ya ce ubangiji ka tabbai wannan me yasa ya kashe ni idan ya kashe shi bisa ga alhakin shari'a zai ce ubangiji na kashe shi bisa ga aya ta kaza kashi na kaza sura ta kaza a cikin alƙur'aninka ko bisa ga hadisi wanda ya inganta daga ka sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bisa ga doka ta kaza idan kuma babu dalili ba zai iya faɗa ma Allah ƙarya ba yace Allah na kashe wani domin muryar wani ta ɗaukaka na kashe wani domin wani ya samu girma da matsayi sai Allah ta'ala ya ce matsayi ba nasa bane na Allah ne ubangiji ya umarni da shi a kwashe zunuba wannan a jefa masa sannan a wurga shi wutar jahannama babu abin da yake yi ma dan adam shamaki da rahmar Allah ga baki ɗaya irin a ce ya zubar da jini babu haƙƙi saboda haka wajibinmu ne gaba ɗaya mu al'umma mu taimaka wajen ganin cewa an yi zaɓen nan lamu lafiya ba tare da an zubar da jinin kowa ba duk mutumin da yake ka zo ka zubar da jinin ɗan uwanka tambayi kito bai za ka gaya ma Allah idan Allah ya tambaye ka dan me ka zubar da wannan jinin ba da haɗin kai su kuma hukumomi su ba da iyakar ƙoƙarinsu wajen ganin cewa an samar da tsaro an kuma kyautata tarbiyya an kuma kwatanta gaskiya domin ba abin da yake kawo tashin hankali kuma kokari ne zalunci a nan kuma dole ne al'ummar musulmi mu sani ba mu da ginshiki a yau ba mu da ginshiki a jiya a gobe ma ba mu da shi wanda ya wuce mu koma ga Allah muna masu roƙon Allah ta baraka ta'ala ya mana mafita wanda ke cewa siyasa ba addini cikin ta jahilai ne auyawa ne sai ka tambaye su iyayen gidinku da suka kago demokradiyya su ma suna da addini ko ba su da shi me yasa waɗanda suka kago demokradiyya suke hana hijabi a ƙasashen su saboda ya ci karo da nasu addini saboda ya ci karo da taku aƙida abin bakin ciki shine a ƙasar nan za ka tarar da wanda ba musulmi ba yana iya fitowa ya yi siyasa kuma ya kare addininsa ba da na tosi ma yana iya takar kowane mukami ta tabbata ko ba ta tabbata ba amma ni limamin juma'a idan ya hudu ba kan siyasa sai a ce limaman nan sun cika sakewa ko ko liman an sai ko wani dalili muna so mu koma ƙauyawa alhalin mu ne muke rungume da addinin da ya fi kowane addini waye sai ka tare da shugaba na musulunci shugaba musulmi wanda al'ummar musulmi suka taru suka zaɓa yana jin kunyar bayyana cewa shi musulmi ne a wuraren taruka in dai ba ya ga dukkan su musulmi ne 'yan uwansa wannan ƙauyancin wajibi ne mutum iri gasa wajibi ne mu daga addinin mu mu hau irin kujerar nan da Ahmadu Bello Sardauna ya hau Allah ya gafarta masa lokacin da aka ce babu bambanci na kabilanci da bangaranci da addini yake karya ne akwai shi kuma ba a mantawa da shi amma dai a gano shi yace ana iya gano kai kirista ne kai ibo ne kai dan kudu ne ni a gano musulmi ne ni ɗan arewa ne ni fafulatani ne yace in muka gano wannan sai in san aikin da zan yi in ci gabantar da waɗannan abubuwa ka san wanda za ka yi ka ci gabantar da su in ba ka alhakin sai kai ma ka bani nawa sai kowa ya zauna lafiya amma in aka ce mu manta addinin mutu an yi karya wanda duk ya manta addinin sa to ya zama mutum ba addini mutum ba addini shine waye shine bakin arne za ka kana so ka zama bakin arne to sannan ne za ka ce addini babu siyasa a cikin to haka muna roƙon tabaraka wa ta'ala a cikin rahamarsa ya ma al'ummar wannan ƙasa zaɓi na alkhairi ya Allah ka zaɓa mana shugabanni masu iya kamanta adalci ya Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai waɗanda suke jin mu suke jin tausayinmu Allah kada ka shugabantar da mu ga ɓarayi Allah kada ka shugabantar da mu ga miyagu Allah kada ka shugabantar da mu ga maƙetata Allah kada ka shugabantar da mu ga bayan turawa Allah ka shugabantar da mu ga mutanen da suke kokarin su cimma maslahar mu mutanen da muke kaunar su suke kaunar mu muke kyautata musu muke girmama su suke tausaya mana suke kyautata mana al'ummar musulmi kamar yadda muka fuskanci zaɓen shekara ta dubu biyu da bakwai a irin wannan rana da mutuwar ɗaya daga cikin mujahidan wannan ƙasa Sheikh Zafar Mahmudu Adam sai ga kuma wannan sati ya tashi gawa da mutuwar wani mujahidi irinsa ka baka Imam Ikara Allah ya mace cikawa ranar Larabar da ta wuce amma muna fatar ya gama lafiya domin ya bar gidan shi zuwa hedikwatar Najeriya domin tattauna wannan matsala da muke magana a kanta ita ce ya za a yi al'ummar musulmi su zama su ke da rinjaye da ɗaukaka a wannan zane a garin wannan jihadi Allah ya karɓi rayuwarsa kuma ana cikin haka sai ga 'yan uwa daga jihar Kebbi sun tafi wurin ta'aziyya jiya da dare su ma sun gabu da haɗari duk da yake Allah ya kawo abin da sauki sun su har da Sheikh Abubakar Giro da limamin Bunza amma dukkan su ba samu wani rauni na a zo a faɗi ba da ɗaya daga cikin da ke tare da su Allah ya masu cikawa shine direban da ya tuka motar a kuma wani babban limami na sunna daga kawo tare da wani hamsakin attajiri mai taimakon sunna kuma sun ta sama wannan ta'aziyya zuwa gare ikara suka gamu da haɗari kuma dukkan su Allah ya masu cika ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka masu kyau muna tawassuli da sifofinka maɗaukaka ubangiji kai mawa ɗin bayan naka rahama Allah ka gama su da jinƙiyinka Allah ka sanya su Allah ka sanya aljanna ta zama makomarsu ubangiji mu kuma ka yi mana cikawa da imani ka samu gama lafiya rufa mana asirri ka samu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu ka ɗauki addini ka ɗaukaci masu taimakonsa da kowane irin kowace irin dama Allah ta baraka Allah ka gwada mana baya ga wannan zaɓi lafiya kai mana zaɓi na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kan mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk قوموا ila صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله استقيموا وتدل تراس هذا بين المنكب في الصف الأول فالأول استقيموا ولا تختلفوا الله أكبر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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن الله